بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawar rahama shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakonnin tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ta hanyar aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya sifili bakwai sifili uku shida sifili hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma ta kan adireshin imel na fatowar rahama at yahoo.com da kuma shafin fatowar rahama da ke shafin munasa da zumunta na facebook a yau dai muna lahadi tara ga watan zulqada shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayyen talikai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina wanda kuma ya zo daidai da 26 ga watan afrilun shekarar 2026 miladiya kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shayin malamin namu farfesa shak muhammad sani umar rijiyar lemo oon babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni na mubarak hamza adam da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci kuma cikin yaddar allah a wannan rana kamar yadda aka saba kai tsaye za mu shiga domin fara karanto tambayoyin naku domin jin amsoshinsu daga malam malam mai tambaya ta farko a cikin shirin namu ne yake cewa assalamu alaikum malam shin ya inganta cewa wato ya inganta a rika cewa a san annabi babu riya alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala والسلام mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ah, to wannan mai wannan magana ba san inda ya same ta ba ko wani ne yake ta amma ah, aka ce san annabi sallallahu alaihi wasallam ibada ce kuma tana da wasu abubuwa da suke bayyana wanda suke gaskata da haka ko gaskata ayyukan da suke bayyana ga wanda yake sa annabi sallallahu alaihi wasallam akan da yana son ko wani abu da manzo Allah yake so kamar yadda dabi'a soyayya take to wanda kake so za ka ga kana son abin da yake so ah, to haka na wanda yake son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son abin da yake so yana kin abin da shi ma yake za a ga cewa da sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya koyo da sunnarsa da aiki da abin da ya karantar yana so ya ga ya yaɗa sunnarsa yana so ya ga ya bata kariya yana so ya ga ya kwatanta ɗabi'u masu kyau irin wanda manzana sallallahu alaihi wasallam to za ka gan mai girma ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam sanda annabi yayi magana za ga cewa yana ɗaukar ta da girma yana ɗaukar ta da daraja yana ɗaukar ta da mutunci zai rika izgiri da maganar manzo Allah saboda ba za ka yi izgiri da maganar wanda kake so ka yi kake girma shi alamomi da yawa wanda suke bayyana tare da wanda yake sa a sallallahu alaihi wasallam wanda kuma zai yi da da'awar san annabi sallallahu na wasallam amma kuma a aikace yana nuna cewa sun hannun riga wanda kullum yana kokarin ya ga cewa ya saba wa abin da na da yake koyarwa kuma ma ba wai ya saba ba yana baya kansa inda zai yi wata sunna ta annabi da sun zai mata zai iskili da ita zai yi wa masu kokarin ɗabbaka sunan dariya zai musu izgiri zai musu fa'a zai tsokane su sannan kullum yana kokarin ya kirkiro wasu abubuwan da suke kishiyantar sunan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ga abu kaza sunan shi kuma ya kada shi wanda zai kawar da na za Allah sallallahu alaihi wasallam zai kokarin ya ga yaƙi yaƙi wato ya nuna kiyayyarsa ga waɗanda annabi yake so musa fansa da matansa su ko yana kokarin ya ga ya bata su ya ci mutuncin su, ya zage su ya la'ance su to kaga da waɗannan alamomi da suke mai cewa kanta magana su na da rubu da mai suke ke kawai a su na gaskiya wace to kuma abin da za ka dinga bayyana wani abu a zahiri ka buɗe wani abu shi ne ake kira zama da zuciyarka abin da kake riyawa daban abinda da kuma a zahiri kake nuna kuma zanna a ce ba riya san annabi a riya dai an san aiki munafukai ce kuma a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai so munafukai Wadanda sun yi kauran suna a cikin munafici amma kuma suna nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam suna shi a ga wannan ita shi ne reraye da suke yin sallah alhalin ba ita sallah ce a ransu ba kawai don bai ka a ce ba sa sallah ba kawai da sallah ta mu kusala yura'u nas sai su tashi sallah sai su tashi suna sala da a cikinsa aka ce wasu na yi da dan a dan aka gani wannan shi ta sai sa kawai suke haka muhammadu bin ishaq a cikin littafin sa nasira ya kawo labarin abdullahi da bin Salul shi ne shugaban munafukai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ba a irin abin da bai rika nunawa ba na tsanar annabi sallallahu alaihi wasallam kiyayya da shi amma ya kasance idan aka idan annabi sallallahu alaihi yana hudu da ku jawabi yana da cewa da suke zakewa suna nuna cewa su za su kwanci annabi sallallahu alaihi wasallam da jinin su da yayin ba abin da bai rika nunawa ba na cewa shi masu mai sa annabi ne amma kuma karshe sai ga abubuwa suna ta bayyana daga gare shi na alamar babu san su ce ba zahiri ya da muna haka shi yasa ka ce wai ba a riya sana gani kamar ka ce ne ba zai yi a bayyana abin da yake ba shi ne a zuciya ba ta zai iya bayyana abin da yake ba shi ne a rasa ba kuma wannan lalle munafukai haka suka yi abdullahi da bai musalu a kai da dangariya da sana musa da sana daga baya abin da zai bayyana aka gane cewa babban makin manzo Allah malam wannan tambaya kuma cewa take idan miji ya ce matarsa na gaji da ke zamana da ke ya ƙare sannan ya ƙaure bar gidan ta ya kwashe kayansa shin wannan yana nufin saki ne a wannan kaɗai ba zai nuna ya saki ta ba har sai ya bayyana wani yake da yana nufin saki saki na tabbata saki da aka tambaye shi ya ce saki ya nuna ya ina nufin na saki da shi kenan magana shi ta tabbata saki idan kuma a yana nufin a shi dai ba zai kare mu'amala da ita ba ya kaurace mata to wannan sunan shi ila'i ila'i mutum ya rantsi ba zai kara yin wata harkar aure da yadda matarsa ba ta jingire ta to wannan shari'a ba ce da mutum ya kara a abada ba an ba shi damar ya yi amma kai wuce ta kaurace mata amma kai wuce ta التي للذين يؤمنون نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم جورة تسكي ورد الله سبحانه تعامل ما تنسوا الله جاء الناس وكاهم فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم سنداو تكون تهدو سكا وشي سكا داو لما تنسوا الله إذا فرأي سكا في مصر da abin da suka in eh, azumin talata in kuma a'a sun yi niyyar awo saki ne to shi ke Allah yana ce yana gani saboda ka ya san abin da suka yi niyya saki suka yi niyya yana gani da abin da suka yi saboda haka wanda zai yi ce ya kawarce matarsa ba shi ba ita to yana da dama amma ba ta wuce wata hudu ba fushi to zai gaba fushinsa ba ya huce ciki ba wata hudu ya cika bai goce ba to a nan alkari zai matsa masa ko dai ya dawo da matarsa ya ci gaba da zaman aure da ita ko kuma ya sauya mata wanda shi ne shari'a ila'i shi ne hukuncin ila'i idan ila'i ne ke nufi kuma da tun farkon da ya magana sai yake nufi shi gidan sun mutu saki ce auren ya kare da kake nufi da auren ku ya kare ma'ana za ka kaurace mata ba ka ƙara mu'amala da ita ba ko sakin ta kake nufi ka yi ta yani saki da ke nufi na? ta su a ni ban ce na suke ta ba amma dai ni ba zan ƙara kula ta ba ta ji ta yi harkar ta yi harkar ta a to wannan ba ka da damar ka yi na har abada duk fushin ka yi ka yi shi ka gama wata ka yi wata hudu cif to a nan dole ne kai daya ko ne ka da ita ko kuma ka sake to wannan tambaya kuma cewa yake assalamu alaikum wa rahmatullah tun ina makarantar sakandare har na kammala diploma idan zan koma makaranta mahaifina baya bani kayan provision da za su ishe ni duk da yana ta hali sai mahaifiyata take ɗaukar kaya daga ajiyarsa ba tare da ya sani ba ta bani shi menene hukuncin hakan a gare ni ni da mahaifiyata to ba daidai suka yi ba irin wannan buɗe kofar baya isa ta ba zai ishe ni ba wani abu ne wanda zai iya wa zai iya yiwa ita uwa tana ƙaunar ɗanta fiye da yadda shi uban yake nuna masa saboda ka wasu abubuwan sai ta ga cewa kamar ya masa kaɗan shi ma ce iya eh, mun kaɗan bara a ƙara saboda yarda da da'awar cewa ba zai ishe shi ba sai ya ibi wani abu daga cikin dukiyar mahaifin bai sani ba wani abu ne wanda ba zai karɓo ba haka kai tsaye a ce eh, lalle kamar yadda ka ce ba zai ishe ka ba ta yiwu ba haka ba an sani cewa rayuwar makarantar godin ba dai take kana gidan kowa da abu ka same shi washar washar ya ishe ka yi bisa da ta yi wani abu kowa ma da ka samu a makarantar wata gida a kirki wani ma bai kai ba amma kai an saba maka da sai ka ci indomi sai ka ci wai sai ka ci wai sai ce ba zai ishe shi ba indomi da aka kai masa ba ishe shi da makaranta ana ba da abinci kawai indomin ka ne ba ta jin daɗi ba mu ita ga zuwa nan ba ce shi kenan sai ta rika ɗauka cikin dukiyar ma'aikata akwai hadisin hadisin abu abin nan matar abu sufiya matar sarkin maka lokacin da ta musulunta da zo gaba a nusar da suna suke su baya da ya masa cabba to a lokacin ta kokawa ba Allah sallallahu alaihi yanayin mijinta abu sufiya to mutum ne mai bako baya ba ta ita da yayanta abin da zai ishe ta da zai cire ta ɗauka daga dukiyarsa abin da zai ishe ta da yayanki كأبن الذي شيء كده يأتي بالمعروف يد دوكا تتعامل على يد شراء تتعامل على يد الآلة حكى أكيبا وقوة جمجا كده هذا بيما تودنا وكل شيء تو أنا بدأي هو نيمي فتوالي ما كان يتزل تكامل من هنا أولا في تهوتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الكاريين عندما ظهر الله تكوى الكاريين yana yin magana a matsayinsa na alkali kawo kara a wurinsa babu shakka kafin yi wannan hukuncin sai da ya ga alamar gaskiya a fuskar ita biyu lokacin da take wa musulman dawa ai ka ga a lokacin da ba kira shi ba a ce ya kira shi ya tafi shi cewa kai haka kake tun da ka'idar doka ta shari'a mutum bai ka kara sai ka saurare to amma a nan annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na manzon Allah yana da damar ya tasarrufi irin wannan ya yanke hukunci saboda wani abu da Allah zai tsunkayar da shi wanda ba zai tsunkayar da wani wanda ba shi ba yanzu inda alkali ne ta zo ta yi wannan da'awar a gabansa to sai ya nemo abu sufiya ya ji da bakinsa ta kawo shaidu ta tabbatar da da'awarta ko kuma an yi rantsuwa ya yi kare rantsuwa game da annabi nan ba shi ke nuna maka cewa a nan annabi sallallahu alaihi ba da matsayin alƙalanci kawai ya yi hukunci ba matsayinsa na manzon Allah ya yi mata wannan hukunci ce da ke yake ɗauka daga dukiyar eh, daga dukiyarsa abin da zai ishe ki da yayansa amma ni yanzu a matsayin na mai kantawa a zo wata mata zuwa ta ce ai miji na baya bani isasshen abinci ni da yayana ba na ajiye kuɗin su zan iya zara ba daidai wani ce ki zara ba daidai ne zan iya mata wannan hukuncin fatawa ba in ce kuma haka da bai hukuncin fatawa ko alkali ne nake a tsaye kan kujerar shari'a ka zo ta kawo wannan to sai na nemo shi ya ci ta bakinsa shi ya sa kuskure ne a kadiyatu ayi irin wannan Ba za a yi ainiya ana cewa ana cewa to wa wa wa wa wa wa wa tsakanin wa da wani wa wa wa hukunci ka ɗauka kai wa wa wa wa wata mace wa wa zo maka wa wa wa ita ba ta yi wa wa kuskure akwai wanda wa wanda wa wa wa mata muna gaya muku duk mijin da baya ba ku abin da shi kun da wannan halafin haka a ce bai kamata kai wannan a matsayin fatawa ba kamata su wannan abu saboda haka nan ba za mu iya karbar cewa yadda kai yi da'awar cewa ba ya tsakka kuna ɗauka kamata yi ku bi hanyar da ta dace da kai da mahaifiyar taka na akwai da za saka ma hanyar da ku samu amma ba a rika ɗaukar ke sama ba tare da su sama wani abu da kuka yi ba daidai ku kai ba Allah to mai wannan tambaya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ni ma'aikacin lafiya ne a asibiti idan na yi wa marasa lafiya kyakkyawar hidima wasu daga cikinsu ko 'yan uwansu sukan bani kuɗi ko kyauta suna nacewa sai na karɓa shin menene hukuncin karɓa wannan kyauta to abin da yake akwai akwai ka'ida biyu iri biyu ce ka'ida ta farko kyauta tsakanin mutum da mutum halin mutum ya ba ma wanda wasu kyauta alama ce ta soyayya ta hadau da hadu da ne da kuri kyauta a junan ku sai ku sai ka wannan biyu ku sai ta shiga wannan asali a shari'a ta zo da wannan kuma doka ce da kowa da kowa yana iya yi wa dan uwansa da yake so kyauta ya karba haka sannan akwai kuma a ka'ida ta biyu ita kuma hadayar umarni gulu kyauta ga ma'aikata da aka ba su aiki sai a ɗauke sa ba su akan aikin da aka ba su wannan gululi ne to kamar cin amana ne na dukiyar na dukiyar gwamnati shi ne gululi wani abu da yake dukiyar gwamnati ta ɗauka ba tare da an ce kasa na kasa ba bai kira da yau ba ne to duk wanda yake ma'aikaci ne ko shugaba ne kamar yadda ko wani aiki aka ba shi sai aka zo aka yi masa kyauta a kan wannan aikin da yake shi kan wannan aikin mutane da yake wa sai mutum ya zai ba shi kyauta kullum malamai suna cewa in dai mutumin nan ba wanda ya samu masa kyauta ba tun kafin ya samu aiki daga baya ne ya ba shi kyauta don ya gan shi wannan kyautar ya karba ne ta gidan shi saboda saboda dole sai a akan aikinsa Idan zuwa ake abu layi mai ba shi kyautar nan yanzu ba zai ba layi idan ana makara kafin abun da kake nema ya fito shi na shi ba zai makara ana dole za ka fara wani fifiko a kansa fiye da wanda baya kyautar watakila ma wannan ya sa mutane su ga ganin ma in ma ba su kyautar ba so ba su samu su har ma kai ma gargajiyar mu mutum karɓa sai ko da sai ba da kuɗi kai masa abin da yake zama cin hanci karara to shi yasa sai shari'a ta tare da kofa idan da wancan ya same maka ba wai yanzu saboda ka zama wani ka zaɓe yake ba ka a da wancan kun saba duk ba lokaci ya zo zai maka wata kyauta tun kafin ma ka samu wannan aiki sa ka samu aiki ya ci gaba da ba kyauta to ka zama a nan za a zarge shi da cewa saboda kaza yake ba saboda ka ba zai tasiri akan aikin ka ba zai tasiri akan ka ɗauki haƙƙin wani ka shi ba ko ka hana wani haƙƙinsa saboda shi saboda ka shari'a sai ta toshe ƙofar wannan saboda haka idan aikin da kake yi aiki ne na jama'a wanda kyautar wannan za ta yi tasiri a kan aikin ka da kake ta hanyar ka ba shi wani priority fiye da yadda za ka ba sauran kyautata aikinsa fiye da za ka yi da sauran ila in nashi ne ya zo ka tsaya ka kula da shi saboda saboda wanda sauran to ba haka ba zama na cewa haka shara amma idan wani aiki ne da baya da alaka da yanzu misali ma'aikata ce eh, wasu masu gadi eh, shiga waɗanda ake zuwa a kai fayil gurin su ko a je a abu gurin suna can ofis na kuma gadi ne kawai da an ce kula da bakin motoci masu shiga da masu shiga da alaka da abin da ka zo nema to nan ka duba muskanin sun ka sai ka sai kai musu kyauta ba ku an san cewa ba wani kake da bukata a musu ba bare a ce kyautar da kake masa za ta tasiri amma wajen da yake ofis sai ka je masa da kyaututtuka zai hana karba to gobe ko hango ka yi kana zuwa to zai sallama wasu ya ce zo saboda kyautar da ke ba shi ta tasiri saboda al'insan abdul ihsan da suke cewa kana son kamar mutum kyautata masa sai ka sai zama naka ko dabba ce take mata take mata kyauta dabba wannan ta ko sanda ta za ta sanar za ga ba ta jin tsoron za gan ka za ta yi wajen ka amma kana guje wa mutane kai ba ta guje maka yaro karami yanzu kana ba shi alewa inda ya ka yana fashewa da kuka gudu ka kira shi ka ba shi alewa kuma ka ba shi to kana yana ganin ka gobe zai rubuwa a guje ya rubu mai ka ana dawo dawo yana ba zai dawo ba amma aka raba shi da kai kaga kyautata wannan ce sa haka to wannan tabi'a ce ta ta kowa da kowa idan ta karanta karima ma ta san da kai mutum mai mutum mutum da ya san mutunci ko ta masa sai ka sai ka mallake shi sa sai shari'a sai ta sai ta dakatar da wannan duk kyautar da idan da ake kana gida ba za ka ba amma a nan za a ba ka yi to kai daga gani ka sa an ba ka ita saboda ka saboda matsayin ka ne to na rashawa ce to akar makallahu wannan da tambaya take cewa menene hukuncin ilimin taurari a musulunci ilimin eh, taurari iri biyu ne akwai ilimin taurari na gane a lissafi na gane lissafi da gane cewa a tafiyar wata دباني القبلة لصورة شوف أنا أنا شرعة هذول إيش بالمين الأصلي فين شن دامن يا رب أسنا ليش شو قال الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مجزاة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازلا لتعلموا عدد السنين والحساب wannan duka ya halatta wajen najmi hum yahtadun Allah yake ba da ni'imomin da yawa ɗan adam suna gane hanya ta hanyar ganin masaukan taurari da da magudanar su so wannan babu laifi ilimi ne da ka samu tun kafin musulunci akwai shi da kuma zuwa musulunci a kurani ya tabbatar da shi ma ya lissafa cikin ni'imomin da Allah ya yi wa adam ya amfani da taurari wajen gane inda yake tafiya musamman laraba a sahara da sahara ba ta da alamomi da za ka yi gane yanzu ta gabas yi ko kudu ko arewa to ya zanto kana tafiya cikin dare babu ta yadda za ka gane gabas yanzu kake, gane da inda tafi ko ko a kawo da hanya ta kama to suka yi amfani da tauraro eh, da tauraron nan ta hango shi ta gabas yake wannan da ta taurari yana ko suke iya tantance gaba suke koyon kurkuri dole da ya halatta da shi ne kaga ana fita kalandoji da ake yi na lissafin watanni kwanakin watanni lissafin shekara da sauransu da shi da ake gano lokacin kusurfi da kusurfi na ranar na wata duk da wannan ne lokacin damana lokacin abin na rani da sauransu wannan babu da ilimin ne mai asali da yawa daga cikin malaman musulunci suna karanta sa a cikin shi ibn haya da ibn falak shi na astronomy da turanci akwai kuma ilmul tarji shi kuma za a yi amfani da taurari a ce za a gano sa'arka a gano samun ka da rashin ka a gano sa'arka ko rashin sa'arka wannan kafirci shiga ne cikin haƙƙin Allah da ta sanin gaibu ta hanyar taurari sai ya zo a bincika a gano tauraron ka yana ina ne yana gabas ko yana kurko yana arewa akwai a wani lokaci a karfe ka a zai da cikin tauraron ka a cikin manzala ka za ka kai ka za ne kai hawa'i ne kai bayi ne kai ka za ne wani duka shirka ce ta Allah ba wanda ya san mu sai Allah kulla ya rabu da bai kulla ya rabu da fi sama wata wata kulla bai yi ba wa kulli da marmai kulli na Allah ne kawai shi kadai ya san dai ba ka duk wanda zai ce maka gobe me za ka samu ba ta dari nafsun ma za ta siyo gada ba ta dari nafsun bi ayya ta tamut ba wanda ya san zai samu gobe ko ina zai mutu wanda duk yayi da awar haka ya yi shiga cikin hakkin Allah ya yi da awar sun haka sun tafi tsoro da Allah shi ne sanin gaibi al-gaibi mutlaq ba ka wannan haramun ne sallallahu alaihi wasallam ya ci wanda ya yi. dosan wani abu da ilimin taurari irin wannan to ya dosa wani abu da sihiri wato shi da hukuncin sa da hukuncin sihiri da ɗaya ne Allah na cewa ta ba'una ta fi shayatin ala mulki Sulaiman ma kafara Sulaiman ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولك الله يكون تامس الكافر في سورة أبو بسكي كويا مثلا سهري سهر الدين يكون في الكافر ولك علم فرقوني kalanda da kwamfuta da sauransu wannan halatta ilimi ne mai asali mai tushe kuma ilimi ne da zai gaya maka cewa sa sa'ar ka ga rashin sa'ar ka ga inda za ka je ga inda za ka je ba domin haramun ne kafirci Fakar makallahu mai wannan tambaya yake cewa Assalamu alaikum ni yaron shago ne wasu suna zuwa da katin cire kuɗi amma ba mu da POS shin ya halatta na sayi POS da kuɗi na ya rika cire musu kuɗin sannan in saka a jikin <coughs> sana'a ta sani in shagon kayan sa aka saya aka ba shi ya cire da pos ya kamata kuma ya cire ko ba shi ba ne shi wani wani abu ne daban da ya ce wannan kaya da fi kaya na wasu nauni ne da shi da jira kawai ya ga mutane suna shan wahala wajen nemo kashi da za su biya fi kaya sai ya je ya nemo pos yake musu canji da shi don samu sauki wani babu laifi amma iya zancin shi ne mai shagon duk da na ce sa a jarin sana'arsa mm. shi ne mai shagon suka zo za ka biya ka yi da fiye kuma ka ce sai ka sai ka ce wani abu a gudu har ina yau kuma ina ga ko cutar da masu ma'amala da kai eh, da ka haƙura da ribar da za ka samu a cikin kayan da ka sayar musu kada ka ce sai ka bi wata hanya kuma da ka ƙara wani kuɗi daga masu amma in shi mai shagon gaba kai tsare masa kake kuma ka ga mutane suna wahala a kai nemo kashi kuma sai kashi yake karba sai ka ce bari ka taimaka kai kuma ka ba su wannan hidimar ta bangaren ka to me wannan tambayar malam cewa yake wani mutum ya kamu da rashin lafiya sai aka tara masa kudin aiki a account na mahaifinsa amma ba ya aikin ba daga baya mahaifin ya rasu kuma kudin ba sa shin zai iya neman a cire masa kudin kafin rabon gado shi aka ba kudi da shi aka ba kudi sai kawai a a ce ya ba wa mahaifinsa akawun ɗinsa to da ka dashi ba za ka za a cire masa akawun sa in ba uban ya cinye ba wanda da cinye ai ba za a samu gado ba a ci ba za a samu gado idan mahaifin aka bawa shi jan shi yake jinyarsa yake tallafa masa sai ake bawa uban zai samu abin da zai jinya dan sa. irin ba za a ce a dawo da shi ga dan ba yana da cikin kaya dukiyar umma saboda ya danganta da wa aka yi ba aka wa masu bayarwar ma'ana shi misali shi yake yi jinyar kansa shi da yana jinyar kansa sai ya nemi yan uwansa ko abokansa su tallafa masa da samun abin da zai jinyar kansa sai aka sa masa kudin ta akawun ba masa na kudin sa ne saboda za a fito masa da kudin sa bayan mutuwar ruwa amma idan uban ne yake jinyarsa sai aka tallafa wa uban da kudin jinyar ɗansa sai ya rasu shi uban da kudi yana cikin yana cikin gari sai aka ya danganta da wa aka wa dukiyar lokacin da ake sawa aka to akar muka launi wannan tambaya yake cewa abokina ya taimake ni na samu wani alkhairi sai na kai masa kyautar kifi shin ina da lada kan haka ba komai zakka ya taimaka maka ba wai shaɗantawa ya na sai ka ba shi ba ya taimake ka inda a ce shi ya ce ba zan taimake ka wata zaka ba ni to wannan ba ni ke ba a san al'adu bi shafa'a da za ka taimaka mutum ya ce sai ya baya biya ka ya yi masa dan Allah ya so in ya yi maka wani abu kuma na alheri wannan wannan babu komai to mai wannan tambaya kuma yake cewa assalamu alaikum bayan an yi addu'a an daga hannu shin dole ne a shafa a fuska da hannu ko ba dole ba ba wanda ya taɓa cewa dole ba wani malamin da ya taɓa cewa dole zan tsara da hannu ba inda ta ce dole sauran kalmar dole a nan duk ta zo ba magana da ake shin za a shafa ko za a shafa ya halatta ko ya halatta da aka samu sabani hadisan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yawancin su yawanci dukan su ma akan shafar fuska masu inganta mafi dan daman shi hadisa abu da shi ba hadisi ne munkar hadisi ne munkar Ta idan da ya danko daga hannunsa ya fi aka ne dawo da shi har sai ya shafa fuskarsa hadisi ne munkar wato yana da launi kwarai da gaske saka babu abin da ya to amma za a shafa ba za a shafa ba ranar malamai suka yi sabani wasu sun duba zahirin waɗancan hadisai ba tare da sun yi la'akari da rauninsu ba su ce ya ba wasu kuma da suka kula da cewa hadisan sun da su inganta ba su ce a mai cira da su zo da masu ya sha ba har ma ake hikirtowa alaisu imam salam yana cewa wanda ya sha ba to kuma jahilu ma'ana bai san matsala yana nufin jahili ne bai san komai a duniya ba yana nufin eh, ta wannan matsala da yake magana bai san ta ba sannan ga imam malik an tambaye shi yake cewa muna ba albarkaran da makaruhi ne abu imam malik yana karanta shafi fuskar shi kansa kamar yadda aka tambaye shi imam ahmad an tambaye shi game da wannan aka ce mutum da ya addu'a zai shafa kafin ya dada nan ya ce ba laifi duk da shi ba ya shafa ba saboda tana cewa shi ba ya amma kuma yana ganin ba a laifi ba so ba matsala ce mai bai tsanani ba hmm. a tsakanin malamai akwai saboda haka wanda ya ga bai shafa ba saboda bai ga bai da akan ingancin hadisan ba kuma ya tafi akan mutuwar sai ba malik da da da iso ya zube na sarar da sauran su kai ba arafa da arafa da cikin malikiya shi ma yana da magana akan ba wasu kuma sun shafawa ko dai sun gamsu da hadisan ko kuma sun gamsu da aikin wasu daga cikin magabata kamar hasan basri ana cewa yana shafa ko na buka sahibin hadis shi ma abu ya cewa yana shafa wato abdullahi da zubair da cewa ruwaya wasu suna cewa da cewa shi ma yana shafawa so wasu suna gamsuwa da wannan su shafa saboda haka abin ba wai abu ne mai tsari masu kalmar dole da ta zo a cikin tambayar to malam wannan tambaya mai tambayar cewa yake menene hukuncin yin ladanci a masallaci alhali liman ya hana wani yin ladanci yana nufin zakara hmm. da daga murya na sanarwa ita ce al'asulu shi ne idan ana jin muryar liman na bayansa mamansa suna jin muryarsa to ba bukatar sai wani kuma ya daga muryarsa ba bukatar wani sai ya daga muryarsa idan har amma mu suna jamhuriyar juna tun da dama ai kowa ne mai yake ne ba wai ladan a kifi ba saboda ka kaga da zara aka tafi liman ya yi kabbara ya tafi rukuku ba mu su wanda su kabbara su tafi rukuku ko liman ya daga ladan ya daga miya ko bai daga miya ba su dai da sun ji ta liman yana ta kare za ka shi ladan ya daga murya a lokacin da su kuma suke jin murya liman tashin da zan ba ta da tashin da ita da babu ba ta da shi kuma ita shari'a ba ta zuwa da da sa ka karbe mara mara mara mara mara ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya masa tabligi ba sai lokacin da ya rashin lafiya ta rana ya zanto miyarsa ta yi rauni ba a iya daga murya ko wancan lokaci da sani ba su shuka gida ita karfin muryar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce take isa masallaci kowa ya ci ba ka ba wani wanda yake daga murya yana isar da mutane sai lokacin da ya zanto ya yi ya yi rashin lafiya ya yi sallah mutane da suke bin sallah da abubakar yake bin sallah ta shi kuma mutane suke bin sallah abubakar ana abubakar yana ɗaga birya yana isar wa mutane daga ya yi kambara ya fi ruku'u to mutane ba su ba ji kambara sa ba saboda ba ji yana ya tafi to baya da lafiya ta yi lokacin ba a ta da sallah da kare ja da baya da biyar nuna masu ya ja da baya da ya wuce gaba to sai kasance muryar annabin ba ta ta sai abubakar in ya yi kabbara sai ya kabbara sai mutane su kabbara kuma sai su dawo sai aka yi sallah a fi da wani tambigi na isar da wa mamu muryar liman yayin da dubin liman ba ta isa to kaga a da abin kuma ya zama al'ada ce ko shi za a yi sallah sai an samu wani kamar abubakar shi ba ya yi ta daga murya duk da cewa miliyan liman tana isa ga kowa liman lafiyar salau kuma yanzu ga shi ba an ƙara samun su biyu sai ba wani ba wani hujja wasu ce ai haramai ne maka da madina ana yi shi ma duk an da ana yi ba hujja na gaya maka ne da a duk salari suna ga da abin ya kasance to daga baya da aka zo aka rika yi su ba can da farko farkon da aka fara abin ai ba isarwar dole sai an samu isarwa farko farkon abin su haramai da saboda ya yi yawa kuma lokacin fi ba bai ta da ta zo ta samu sai abin kuma ya kasance ya riga ya zama kamar gado kamar gado ne wannan ya mutu ɗansa ne zai da ka je za ka ji tarihin ladanin haramai ce wannan kakansa kakan kakansa shi ne ladan bai da baya ɗansa wa ne ladan ba to sai zama ya zama kamar gado to sai zama kamar gado sai kamar an kashe shi an kashe wata sarauta su wannan shi kenan sun tashi a babu kenan hmm. ba za su gaji kowa ba hmm. to amma dai ba shari'a ce ta zo ta kafa su ba a haka hmm. da can akwai uzurin da ya sa aka fara samu kamar yadda aka samu da abubakar to da uzurin ya kawo sai suka ci gaba da da mai da abin sai zama sai zama zaɓi to amma duk dai a shari'a san cewa ba wai dan ka je haramai da ka gane abu shi ke da zama hujja ba to inda shari'a ta zo da wannan saboda ka ba dalilin da zai sa a ci gaba da daga murya a lokacin da ya zanto mutane tana jin murya liman yanzu kamar haramai ne ko numfashi ya sosai sai kare saboda karfin su fiko wani lokaci ba a wasu limaman ta yi su ba sai ka ɗan dinga jin eh, ka dinga jin alamata ba da tana su ce Allah ba ko ko su ne so wannan ba ba shi ba ne abin da Allah ne. to malam mai wannan tambaya ce assalamu alaikum shin biyayya ga shugabanni tana shafar shugabannin kungiya ne ko kuma sai shugabanni na mulki kawai to ita biyayya shi ne ka wani wanda yake sama da kai wani da yake sama da kai kai masa da cikin wani abin da ka yarda za ka yi tare da shi yana sama da kai kamar yadda uba da zai yi wa uba biyayya ba saboda uba yana sama da shi kuma yana karkashinsa ko wani mai gida eh, da yaron gidansa yaransa kamar a kasuwa akwai mai gida akwai yaransa kamar kamfani a ce ga shugaban kamfani ga waɗanda gima yi dole ne tun da sun yarda za su yi aiki a ƙarƙashinsa kaga ba za a ce ba ku masa biyayya a ce ya tun da dai Allah a gina shugabanni irin na mulki su ake biyayya shi wani ba shugaban mulki ba ne ba shi ba sai ta masa biyayya ba wanda ya taɓa faɗa haka abinda kawai ake cewa shine babu biyayya akan abin da ya saba Allah wannan kuma duka wani wanda ake biyayya ne la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq kowa ne ne wanda ake wa al-ta'atul mutlaqa shine Allah da mutunsa abinda dan manzo Allah ya faɗa dole a masa biyayya to amma wanda yake ƙasa wanda yake ƙasa shi ana masa biyayya ne cikin abin da bai saba wa Allah ah, shugaba na siyasa za ta yi masa biyayya a cikin abin da yake na shugabancin sabon da su saba Allah shugaba a ma'aikata za ta yi masa biyayya a cikin abin da su saba Allah a kun haɗu za ku yi wani aiki ko za ku yi wata tafiya a cikin tuwa ne kai ka shugabanci tafiya to za ku yi masa biyayya a cikin abin da su saba Allah ba a ce biyayya ba a yin ta ba sai kawai ga shugabannin siyasa ko shugabannin ya duk wani wanda yake da akan wani al'amari yake jagoranta ku akan wani al'amari kai yadda kana karkashin wannan tafiya to dole kai masa biyayya amma haka ba to babu abin da zai ko kai a gidan kashe za maka tawaye saboda kai ba shugaba bane na siyasa ai kaga rayuwa ba za ta yi ba ce duka ma'aikatan da suke ka in kana da su misali kana da mai gadi kana da mai shara kana ce ai tun da kai ba shugaba abin ba za mu maka biyayya annan kaga ba za ta yi ba to haka kowane irin guri da haduwa ce a yi ɗage yanzu tafiya za a yi sun za a yi tafiya a samu shugaba za a yi tafiya a samu abin da abin da mutane wuta sauran ɗaya kai da shugaba to dole in wannan da ake shugaba ne ya zo ce a masauka nan to ka ce za a yi nan tawaye eh, ba laifi ya yi a baka kan ba za tawaye to haka nan tafiya ta aikin Allah misali a ce mun haɗu za mu tafta muna muna muna ƙoƙarin ya nan zuwa mutanen ƙauyuka ba a fi ilimantar da su zance to shi kenan mu samu shugaba da zai jagoranci aikin na dole da ka ce a ni zai yi masa biyayya to sai ka bar tafiyar ka je can kai harka kama kana ciki kana saba haka ka zo kamar kai kai kancala ne ka lalata ko kai to malam mai wannan tambaya ya ce assalamu alaikum wanne ya fi falala yin raka rakata na alfajir a gida sannan a je masallaci ko kuma yin ta masallaci an sallar ya kan yi ta a gida sannan sallaci wannan shi ya fi eh, mutum ya yi da zimmar yin wannan koyon to ya bin yi ce da masallaci kuma sai ya yi ta tasiri idan liman bai ta da sallah to malam mai wannan tambaya kuma cewa yake shin ya halatta amarya ta yi taimama saboda kwalliya a maimakon alwala kwalliya ba ce tana daga cikin dalilan da sa ake ke da mutum ya yi kwalliya sai ya ba wa Allah aikinsa wa ya sa ta ta yi kwalliyar da za ta hana ta yi har ta hana ta yin alwala wannan ba abu ne mai kyau ba saura ka ba ta da uzuri da ya sa ta yi ta yi taimama taimama akwai a zafin da suke sa yi taimama mutum ya rasa ruwa ko kuma ga ruwan amma amfani da shi zai cutar da shi ko yana da wata cutar da in yi amfani da ruwan cutar za ta karu ko za ta yi nau'in abin nan jinkirin waraka ko kuma ga ruwan amma saboda wani abu ban tsoro ba za ka iya samun saboda ko wata wata da dabbar daji ko wasu miyagun mutane sun hana isa inda ruwan yake ko kuma a ga ruwan amma a hannun wasu cewa su ka ba sai ka sai a kan ruwan ka sai sai duk wannan zai sa ka iya yin taimama ka yi sallah amma kawai saboda kai kwalliya a jikinka ko ka ce kai za ka ba bata kwalliya ka da rana sallah wannan to wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum nafilar raka'a wato nafilar raka'a hudu kafin sallar la'asa ana yin sallama biyu ne ko daya a wannan tambaya kuma cewa yake shin gaskiya ne cewa iyaye ba sai sun baiwa 'ya'yansu tufafi ba saboda talauci saboda talauci zuwa sai sun kasu tufafin kamar yaya ma'ana su musu tufa tsirara ban gane me yake ba ka ce nafaka ne ba ka ce ciyarwa iyaye za su yi wa 'ya'yansu za su ciyar da su ana nufin da abinci da abin sha da su tara da wurin zama yana cikin nafaka wannan packaging wannan package din duk ya kunshi wannan har da sutura sutura ai larura ce ta rayuwa za a yadda ka sani ana buƙatar ci da sha haka ke buƙatar sutura da ci da sha suna gaba da sutura matsayin su ba mutum ba zai mutu ba dan ya rasa masa a ya rasa ci da sha zai yi mutu suna gaba amma dai a bukata ci ta nan shi sa cikin cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa ta bi Adam ya yi masa ni'ima da shi a aljanna lalata na da juwa fiha wa nata'a to ba za ka ji yunwa ba ba za yi talauci ba saboda waɗannan bukatu ne da ɗan adam yake da su ko ina yana bukatar abinci yana bukatar sutura da shi yasa da suka saba Allah daga cikin abin da aka raba su da shi ne sutura cikin su dan Allah ya nuna su abin ya zama na ya da suka sauko duniya kuma cikin da yau da Allah sai ya rabu da inna anzalna yi libasan a cikin wani shi Allah ce ya bani adam kada anzalna alaikum libasan a cikin wani shi Allah ce ya sauka musu da abin da zai zai rufe musu al'aura su tufafin su da kuma abin da zai abu da shi saka sutura tana daga cikin bukatar da adam ce ba ka yi wa sa sutura da wani talauci eh, in ba shi da shi dole dai zai rike wasu dole dai ba zai ba shi ya wasu rana ko da shi ma bai wasu rana ko zai ba da jin akwai talaucin da zai sa a ce ƴaƴanka dan talauci suna tafiya sahara to malam mai wannan tambaya kuma yake cewa menene hukuncin kallon wasan kallon kafar ga musulmi to asalin kallon dan ana kallo wasan kafar kana kallo ba laifi ba laifi ba abinda kawai zai iya zama laifi da zama na kallon wasu abubuwa za su shigo wanda za su zama suna na laifi ko mutum ya yi misali a ce a dalilin kallon kafa ya rasa sallah da sallah ta wuce shi kaga wasa ya shagaltar da kai daga gurin sallah wanda ya zama laifi eh, zama na bai shagaltar da shi daga sallah ba bai shagaltar da shi daga ambatan Allah Allah ya haramta giya cikin dukkan da ya haramta giya ya ce tana shagaltar da ku daga ambatan Allah da kuma sallah sannan mai zanto dalilin kallon kafan kai ya sa an samu kiyayya da juna sai zama ya haddasa kiyayya su saboda tana san fati abin da kulab kaza wacce na san kulab kaza shi kenan ku rikici a tsakanin kuna gaya wa juna ku baƙaƙen magana kuma ta kai ga kauri da fada ko kuzo ta biki wannan shi ma shi zai zai sa mai zama haram gare ku saboda kun fada cikin wani abin da zai dace a ce mumini da da su da musulmi don wasu suna rigima saboda kawai wannan abu da kuma sannan kallon sai ya sa ka fifita wani wanda ba musulmi ba kamar yake musulmi saboda shi wannan dan kulab ɗinka ne ka kana kan shi kana zaune shi kana masa fata alheri wancan kuma ba kudin kullum da kawai da su ne kayan nisa kana san da dama a ce maka ya kare ko ya ga daɗi za ka saboda za ku ta gabo ba shi da wani ya shi ke kama da matsala ba abin da kulabin ku ya ce to ya je ya ma ya hadari ya kai da rigar ci daji to kaga wancan kuma tsarin nan da yake na kulabin in wani abu ya same shi duka kwana ma kafin ci saboda na duka ga ya zama mala'i da mala'ika ba da shi ya fa'ida da fa'ida cikin zuci to in ya zanto kallo duka babu waɗanda ba masu ya kawai tsaba kallo wani ba a laifi a annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya na Aisha radiyallahu ta'ala na ta tsaya bayansa ta sa abun kanta akan kafadarsa suna kallon alhabasha mutanen habasha suna wasa wasannin harbi da kiwo kuma harba ne saboda haka sai su fito suna wasannin hannu sai ita kuma take son gani da wata sai ya tsaya haka tana bayan shi tana kallon su ta daɗe a tsaye bata gamsu bata koshi da kallon su ba annabi shi kuma ya ce ta haka har sai da ta gaji sannan abin nan sannan aka saka tafi yana nuna kallon wasan ba shi ne da illa ba yanzu to babu wani abin da zai haɗu da shi na yi aikin yi kyan da Allah ya halitta to akramakallahu mai wannan tambaya kuma cewa yake mutum ya yi wa mace ciki sannan suka yi aure shin ya halatta kuma yaya matsayin dan a wajen gado wato ya halatta ya mace ciki ta aure <laughs> ma'ana ya mace <laughs> ya yi wajen bayar bai iya sa ta je je na zai ce ya mace ciki sai aure ya halatta hmm. ya za a yi mata ciki bai aure ta ba ya zai halatta so na san ba wai wanda yake ne galibin auren ya yi ko bai ba eh, na farko dai yawancin eh, mata ciki kafin su yi aure wani haramun ne mutlakar kuma su yi wasan wannan malumin ne da ke cuɗe da tsarura ana ji akwai musulmi da nisan cewa ne na haramun da ce da wadda zai aura ko ba aure ta zai ba ba ya halatta ne haka ya yi haram ya yi wasu ya balle ne da ya waje bai ne zuwa da ita da fara don Allah su wata ta da ta ba su so su yi aure bayan sun yi da alaƙa ko har ta ɗau ciki wanda shi babu mai daban shi ne ba kamata a siye shi sai aure ta ta ya lalata ta har ma ya mata ciki to ya kuma ya ke so ya aure ta ba shi ne da yake cikin sa shi ya da tilasta masa ya aure ta zai aure ta bayan ta haihu ko kuma sai da cikin ma za a iya daura za a iya daura ko da cikin wanda an san cikin nashi ne ba wai ciki ne na wani miji wanda ta fito da shi ya ce tukunne tana cikin yadda zuwa yadda take ba istibra'i shi kuma da aka ce a yi don a gane cewa ba ta dauke da cikin wani shi ne ana aka shara ta istibra'i lokacin da ake kamo bayi mata ana raba su duk wanda aka ba shi bai wasa ce to kai ya kusance ta sai ta yi haila daya haila daya ba yadda ba ce sunan ta istibra'i saboda mai ya je ya kusance ta kuma alhalin tana da wani cikin da ta suke da shi a zuwa kasa gane ɗansa ne ko ɗan wancan to shi sa ta ce a bari ta yi al'ada da ya alama ba ta ciki sai ya sai kusance ta to amma ita wannan baka ce za ki yasa ma bayi da zina ita wannan zinar da shi ta yi kuma wannan cikin nashi ne sauran ta zama gana a ce ta zauna sai ta ga an gano cikin sani ko ba cikin sani da zaɓin nan tana ciki ko ba ta ciki da kaso saboda ka in an ɗaura aure kuma hakan ma ya sauki wajen rufa wa shi yaron asiri kada ya taso ana ce masa ɗan ba ya wurin su ba a da aka haife shi zai su kuma cikin wani yanayi mummuna da zai sha wahalar rayuwarsa amma ka cikin wata gida ba ma sani ba a tafiya ka daura wurin haife shi a gidan ubansa sai ɗaya ɓangaren na cin zai ci gado shi da ba wansa ba zai ci gado sa cewa ba zai ci gado sa ba saboda an hawa da ayo abin nan da za a ce wurin to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka duka nan muka kawo ƙarshen shirin na fatoyin rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta kan hanyoyin da ake aiko da sakonnin tambayoyin wato ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma sakon whatsapp kan lambar waya sifili bakwai sifili uku shida sifili hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma ta kan adireshin imel na fatowar rahama a yahoo.com da kuma shafin fatowar rahama da ke kan shafin manasa da zumunta na facebook a madadin shi malamin namu farfesa shek muhammad sani umar rijiyar lemo oon babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayar da ke kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ni mubarak hamza adam da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh